dan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to inda a ce da wata hanya ne wanda ya fi sauki wanda zai yi ba tare da an far mishi haka nan ba da ya yi amfani da wannan dabara kun ga yan kalilan nan wanda su ma sun gaji da zalunci da sai ya tara su ya yi magana da su shi ma yana daga cikin su wanda suka gaji da zalunci ne da sai ya ce kun ga yanzu abin da za mu yi mu yi ko ne ta hanyar hana zaluncin nan kun ga in muka yi haka na muka fito muna cewa lalle zalunci ba shi da kyau to duk talakawa da bayi da mene da ake zalunta su za su goyi bayan mu kaga in muka in muka yi wannan muka muka ci karfin yan kalilan masu zalunta mutane din tunda ba suna da yawa bane za mu iya fin karfin su da da karfin yawa dan haka in muka fi karfin su sai mu zo mu ce to shikenan eh, yanzu ba wani abin da ya kamata a bautawa in ba Allah ba Allah ya aiko shi manzo Allah sai ya zo ya ce Allah ya aiko shi ne annabi kuma dama dabara yayi yanzu ya kawar da zalunci yanzu a musulunci za a yi da sai yayi wannan dabara da kuma lokacin tun tunda wayannan sun ga ya kwace su daga zalunci su talakawan da bayan ya sun ga yanzu sun samu walwala kaga za su yarda da addinin shi kenan da a ce ban ce muku haka ba zai iya faruwa dan da a ce haka zai faru da Allah ta'ala ba Eh, mai rahama ne ba zai bi da mafificin halitta shine manzan Allah wanda ya fi soyuwa gare shi wanda domin manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya halittan kome da kome da sammai da ƙasa da duk abin da ya halitta albarkacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa to da ba zai biyar da masoyin shi abun kaunan shi ya biyar da shi hanya mai wahala wanda har an har jina-jina an yi mishi ba an yi mishi jina-jina an mishi ba irin abin da ba a yi mishi ba ba irin wulakancin da bai gamu da da wahalan da bai sha ba akan wannan kira ne. to kun ga ɗaya kenan sannan a cikin al'umma ɗin banda wannan manzo Allah da sallallahu alaihi da yayi amfani da akwai hanyar da zai ma iya amfani da a cikin al'umman larabawa da makka a lokacin akwai lallacewan tarbiyya akwai zinace-zinace akwai shaye-shaye akwai miyagun abubuwa irin wa'annan da tabarujin mata da lallacewa wanda kuma akwai mutanen da duk da ana yi amma akwai mutane wanda suna suke ganin ba daidai ba ne wannan abun kawai zubar da mutunci ne kaje kana zina ko kuma kana shaye-shaye ka zo kana zubar da mutuncin ko kana wasu abubuwa to akwai wayanda suke gani ba daidai ba ne wannan kun ga da sai manzo Allah sallallahu alaihi yayi amfani da wannan tunda ya san akwai irin yan kalilan nan da su ba su san zalunci ba su san wannan sai ya ja hankalin su akan cewa ayi kokari a gyara al'umma din a cire lallace wanda ke cikin al'umma da zinace zinace da shaye-shaye da menene mutane su zama suna da mutunci da sauransu kun gada sai yayi amfani da wannan dama din idan aka yi aka yi gwagwarmaya na ganin na kawar da miyagun abubuwa a cikin al'umma idan aka zo aka samu nasara shi kenan sai ya ce to yanzu Allah ya aiko shi shine annabi shine manzon Allah kuma Allah ne kaɗai za a bauta kuma ba za a bauta wa ga wannan gumakan da kaga tun farko bai tabi gumakansu ba kuma kila da bai sha wahalan da ya sha ba wato da sai ya yi dabara kenan kaga idan aka kawar da wannan akalla zai samu goyon bayan wayannan da ba su son lallacewa kuma ta yiwu kuma ya samu goyon bayan daga cikin talakawan ma kaga zai zama cewa wato zai fi mishi sauki da a ce kai tsaye ya zo ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to amma Allah ta'ala ya san ba ta haka ake kawo wannan addinin ba ta ba ta haka addinin nan ke tabbata ba da haka bai biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan hanya din ba wato kamar dai tunanin da ake ce mana wai a shiga a gyara kenan kun gane wato a shiga a gyara eh, wato me yake da suna eh, Da sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yi amfani da wannan dabaran shi ma ka gani tun da dama ana girmama shi kuma ana jin maganan shi ana ganin shi mai mutunci kuma har kun dai ji misalan da aka bayar game da al'amarin shi da haka tun da yana da matsayi a wajen su da sai ya fito ya yi wannan ya ce ya yi amfani da wannan amma ya yi wani kira daban sai daga baya zai ce to musulunci ne za a tabbatar amma manzo Allah bai yi haka ba dan Allah bai biyar da shi wannan hanya din ba don haka sai ya zama ya biyar da shi hanya mai wahala wanda wato ba karamin wahala manzon Allah sallallahu alaihi ya sha ba da duk wayanda suka yi imani da shi akan wannan eh, eh, salon kira din na cewa fitowa da tun farko ya nuna cewa ba wani abin da za a bautawa ba wani wanda za a ma biyayya ba wanda zai tafiyar da rayuwan mutane sai bisa yadda Allah ta'ala sai bisa dokan Allah sai kuma tafiyarwa waɗin nan bisa koyarwan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to yace kuma akwai wani abu kuma a lokacin akwai yaƙe-yaƙe da ake yi a cikin al'umma din hakan ɗan kankanin abu sai kawai a yi yaƙi sai a yi yaƙin shekara da shekaru ya su gada jikoki su gada jikokin jukoki jikokin haka nan a yi ta gada akwai yaƙin da ya yi shekara 150 akwai yaƙin da ya shekara 50 eh, akwai haka nan kuma akan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba suna nan da nan za su yi yaƙi yanzu in na ce zan kawo wannan bayani misalan abubuwan da bai taka kara ya karya wanda ke ja yaƙi a tsakaninsu za ku sha mamaki sannan banda haka nan akwai irin kawai kana zone mutane kawai da sassafe kawai ko kuma cikin dare ana kafin subahi gab da subahi da sanyin subahi kawai za a kai hari a gari a je a kwashe mutane a meshe su bayi a kwashe dukiyansu a kashe na kashewa a yi wannan a yi wannan to kun ga duk wannan miyagun abubuwan da ke faruwa na rashin tsaro da menene da a ce hanya kuma yawanci kowa ya gaji da shi amma kuma abin da ake yi kenan don haka mutane suna kwana da takobin su tsirara da sun ji motsi kawai sai mutum ya zare takobi sai ya fara abin nan ya fara yaƙi kawai tunda irin rayuwarsu kenan haka kawai sai wasu suka ji suna da karfi kawai sai su je su kai ma mutane hari suna zaman zaman su ba dalili ba komi balantana kuma su zo su samu wani dan dalili to kuma mutane sun gaji da irin wannan nan suna shan wahala ana kashe mutane ana amma duk da haka tunda su haka suke yi haka kuma suka ci gaba da yi to kun ga da ce eh, akwai wata hanya da za a bi ba fitowa ne tun farko a shelanta a ce ba wani wanda ya cancanci ya tafiyar da rayuwar mutane ko mutane su yi mishi biyayya in ba Allah ba kuma bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa ali da ce da wata hanya ne ba wannan hanyar ba da hanyar da aka bi da manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa ali da kuma manzan Allah ya yi da ce wannan hanyar zai yiwu da an da shi sai ya yi amfani da wannan ya ce to kun ga mutane yakin nan fa ya isa ya kamata kuma da ya samu lalle waɗanda za su amsa mishi tunda yana batun cewa daina yaƙe yaƙe na ana kashe ana kashe mutane kaza kaza kaza to zai samu waɗanda za su ba za a yi mishi ca yadda aka yi mishi ca ba mafi yawa ma za su ce eh, gaskiya ne tunda kowa ma ya gaji tunda wane wa yake son kawai ya kawai ya zama ci yana cikin tashin hankali kowa ya gaji da kuma zai samu waɗanda za su amma ba zai taɓi gumakansu ba ba zai ce kada bi kada bauta wa gumaka ba kuma kun san ai gumakan ai ba su suke faɗa ba wa'anda suke cin gajiyan hoton gunkin shi su ne gaban mu ma yanzu a cikin wannan al'umman da muke ciki in ka ce a zo a bi Allah su wane ne suke kawo maka hari su wane ne suke wahalar da bayan Allah masu cewa a zo a bi Allah a zo a bi tsarin Allah su azzalume da suke cin gajiyan tsarin da ba na Allah ba in ka ji suna cewa demokradiyya kaza kaza to demokradiyya din yana ina yana da baki ne shi yake magana shi yace a zo a yi shi shi ya ce a zo a bi shi misali kuma shi yana da bakin magana ba shi da bakin masu magana a madadin shi in ma da wani gunki wai shi demokradiyya to su suke cin gajiyan wannan abu shi yasa in ka ce musulunci su ce ba su yarda ba wani abu ne wai shi demokradiyya ko su faɗi wani abu daban ko wani ko ma menene abin da suke faɗi tunda an sha yayin abubuwa akwai makwaminisanci akwai al'ada kenan ko ma me suke cewa eh za mu kare kaza za mu kare menene za ka ga su suna kare su muradin su suke karewa muradin su su kada a tabi a tabi muradin su abinda suke cin zalin mutane da suke yi kada a tabi wannan dan sun san idan tsarin Allah ne bai ba da daman ka zalunci bayan Allah ba bil asili ma Allah ta'ala ya aiko manzanni ne dan su zo tsaye da adalci a cikin mutane shi yasa kuma ba a san hanyar manzannin Allah din ba a san hanyar Allah don ka Allah ta'ala bai halici wasu ya ce su zalunci wasu ba bai ya halici wasu ya ce su murɗe rayuwar wasu ba su yadda suka ga dama da wasu ya ce gaba mu bayan Allah ne kuma za mu yi biyayya ne ga Allah a musallama wa Allah wannan shine kiran da Allah ta'ala ya mana shine kuma ya aiko manzanni su zo su tura mana shine alƙawarin da muka yi tun kafin mu zo duniyan nan tun ma kafin a halice mu a sa mana wannan gangan jiki tun muna alamul arwah wanda insha Allah muna tattaunawa muna kawo bayanai zan kawo cikakken bayani akan wayannan don haka wato kun ga wato a nan sai ya faɗa wato a takaice shi abin da yake cewa dole tsarin Allah za a bi wajen tabbatar da addinin Allah za ka bi tafarki ne irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ba dabara ya zo ya ma mutane ba <laughs> ya ce musu wani zai kawar da zalunci ne kawai zai kuma kawar da zinace-zinace zai kawar da rashin tsaro ba abin da ya ce ba kenan a ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma su da yake laraba ne sun gane ma'anan wannan sun san la ilaha illallah ina nufin mene kamar yadda su eh, malam eh, kamar yadda malam ya sha mana bayani cewa a lokacin shehu usman dan fodiyo allah ya kara mishi yarda Allah ya saka mishi da alhairi to a lokacin shi eh, sarki shi yake da iko komi in eh, sarki shi yake da iko in fa shi sarkin ya dauka ma rayuwar mutane na hannun shi ne of course ya san ba shi yake yin su ba amma abin da yake nufi ƙasa na sarki ne ruwa ma na sarki ne eh, daji na sarki ne dabbobi na sarki kai mutane ma na sarki ne don haka sarki zai iya ɗaukan matanka in ta bashi sha'awa nashi ne sannan kuma Eh, kuma zai iya kwacewa kuma ba abin da zai faru sannan kuma zai iya kuma kasan da kake eh, eh, kake kake kiwo nashi ne shanun ma nashi ne don haka zai iya zuwa ya kwashe maka shanu sannan kuma zai iya duk in kai noma to dole wani bangaren noman mafi yawa ma nashi ne don kasan shi ne don shi yasa ma ake biyan wasu aka sa ma mutane lokacin wasu haraji da haka shi sarki yana da iko akan komai sarki ikon da aka bashi kamar ikon da su laraba suka ba suke cewa kamar dai iyayen gijinsu suna da shi ne misali wato ya ce yana da iko ya ɗauki ikon da na Allah ne ya daura ma kan shi to sai shi shehu don mutane lokacin su gane menene ma'anan la ilaha illallah sai shehu ya fassara la ilaha illallah da cewa babu sarki sai Allah to sai malam ya ce to yanzu yadda mu za mu iya ganewa shine yanzu sarkin nan da ikon da da sarkin ke da shi yanzu ba shi da shi don haka yanzu eh, abin da za mu iya ganewa da shi shine gwamnati sai dai a ce babu gwamnati sai ta Allah wannan ma'anan shi yana nufin duk abin da za ka yi in ma gwamnati ne dole a tafiyar da shi bisa tsarin Allah idan ba bisa tsarin Allah ba ne to ba babu biyayya gare shi dole zama bisa tsarin Allah shine za a tafiyar da gwamnati za a tafiyar da mutane za a tafiyar da rayuwansu to sai zama cewa fassaran yanzu in zaka bada fassaran da zai ma ce yasa a lokacin su laraba da yake sun gane manan la ilaha illallah yana nufin fa yanzu iko gaba ɗaya na Allah ne to shine fa basu yarda ba shi yasa duk wahalan da suka ba bayan Allah da suka imani to suka ba manzo Allah sallallahu alaihi shi yasa suka bashi wannan wahala ne suka ce haba ya za a yi a ja'ala al hata ilahan wahida ya za a yi ka ce wai duk iyayen gijin nan eh, guda ɗaya ne kawai to ba mu yarda ba sun gano cewa wato a ma'anan shi yana nufin gaba ɗayan ikon nan da da suke ma mutane da cin zalun mutane yanzu zai tsaya shi yasa suka yaƙi abu to kun ga amuwa yanzu wannan lokacin da muke ciki in ka zo in ka zo kana cewa ko ka je sansanin ma inda ba musulmi ba ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah ba wanda zai damu da kai dan mene dan mutanen ba su ma gane menene ma'anan la ilaha illallah na farko kenan na biyu kuma su ma masu cewa la ilaha illallah ba su san me suke cewa ba ko ma sun sani ba sa aikatawa dan da zaran su musulmin farko lokacin wanda suka imani da manzo Allah sallallahu alaihi da zaran mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan daga lokacin zai zo ne yana tambayan yana son ya ji me Allah ya ce ya aikata me manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya aikata ba zai sake bin son ran shi ba ba zai sake tafiyar da rayuwar shi yadda shi ya ga dama ba zai yi ne bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa zai kuma tambayi manzon Allah menene abin da aka ce a cikin alkur'ani kamar an ce akwai ma cikin eh, cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wanda ya kasance da yana zuwa darun naduwa yana cikin waɗanda suke ake zaman darun naduwa da su darun naduwa shine kamar majalisa a can sai da ya imani sai ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi da ina zama a darun naduwa yanzu me zan yi sai ce ka yi abin da abin da kaga ina yi da haka da zaran ka sallamawa aka ce la ilaha illallah to shikenan ka yanke ma duk wani abun da ya saba ma Allah to ne ma'anan shi to amma yanzu kun gaba haka nan bane ko da ka je a lokacin idan mutum ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abu Zar al-Ghifari Allah ya yarda da shi lokacin da ya yi imani da manzon Allah shi ya zo daga garin su ne Gifar ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ce ma Allah ya ce shi sai ya je Ka'aba ya je ya faɗi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulullah to ai kafin ya gama an sun taru ne suka yi ta sai da suka yi jina-jina da shi sai da ma ya suma sannan da ya farfado ya sake maimaitawa suka sake dukan shi sai da ya zama da ma sun kashe shi da ba dan akwai wasu ne da suka ce kai kai ku wannan daga gifar yake ta garin su ake zuwa mana da duk alkaman da muke ci idan kuka kashe shi za su hana mu alkama za su hana alkama mu ya bi ta garin su kuma ba yadda za mu yi don haka ce sa ma aka kyale shi kun gani just kawai dan mutum ya ce a ashadu Allah ilaha illallah amma ba kawai ba ne dalili su sun san ma'anan shi kamar yadda a yanzu a lokacin shehu ka in ka ce babu sarki sai Allah to shi sarkin ya sani shi yasa ma aka farma shehu da mabiyan shi shi yasa kuma a yanzu in ka ce babu sarki sai Allah dama an saba ana faɗa ba wanda zai damu da kai dan an san ko ka faɗa ma ba shi da amma in ka ce babu gwamnati sai ta Allah zaka ji yanzu a zalume sun fara cewa ka ce ka yi laifi don me zaka ce haka